لا يطاع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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله lokacin da muka ɗauko karatu mun dauko daga sosun rahman muka ce muna so mu bi galibi surorin da muka fi yawan karanta su saboda mutuntunci wasu ma'anoni ko ko mutuntunci kaɗan daga cikin ma'anoni na waɗannan surori domin ya zama lokacin da mutum ke karatun sallah yana cikin nishadi an girman nishadin karatun sallah shine zama surorin da kake karantawa tana tsuntsun sakonnin da ke ciki a wancan zama mun tsaya a suratul tin kuma yadda mai jan baki ya yi bayani kuma za a tashi a suratul alaq kafin nan muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu da ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu a wannan falala ne daga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan wata na Ramadan wasu daga cikinmu kila yadda aka fara da su haka za a kammala da su wasu daga ciki kuma gina muna ciki ba da mu za a kammala shi wasu daga cikin mu kila ma Allah ya maimaita musu bayan wannan ramadanin su ga wani ramadanin wasu daga cikin mu kuma suna na ƙarshe ne daga shi kuma shi kenan to ko wato ita rahama ba ta kankanta kyauta ce ta Allah subhanahu wataala wajibi ne mu gode mishi da ya kawo mu wannan yini kuma gashi mun dauki azumi na farko an mun yi nisa a cikin sa akwai tambihi da ya kamata dan yi kafin mu fara wannan karatu abu na farko shine shi wannan wata na ramadan kullum za ka ji ana alakanta shi da alkur'ani wato akwai fuskoki ne guda uku fuskoki guda uku wanda suke tabbatar da cewa lallai wata ramadan na da alaka ta kai tsaye da alkur'ani shi ya sanya ma malamai kai tsaye suke ce mushi shaharul qur'an abu na farko dai Allah da kansa a Qur'ani yace inna anzalnahu fi lailatul qadr a wajen ayan kuma yace fi lailatin mubaraka lailatul qadr lailatin mubaraka duka guda Allah yake magana sauki alqur'ani a dunkule zuwa ga kaman duniya bai tura izza wanda mala'iku suka san an sauke alqur'ani lalle qur'ani ya sauka littafi da ke dauke da siffan Allah subhanahu wataala wanda zai zama fita ko fitilla ga al'umman duniya lalle an sauke shi to kaga kuma an sauke shi ne fi mubaraka ko fi lailatul a cikin watan ramadan wannan shine alaƙa ta farko mafi ƙarfi, wanda ya alakanta Alƙur'ani mai girma da watan ramadan shi sa ake ce mishi shahrul ƙur'an duk mala'ikun duniya sun tabbatar da saukansa a cikin watan ramadan abu na biyu wanda ya sanya ke alakanta Alƙur'ani mai girma da watan ramadan shine mala'ika jibril alaihi salam duk watan ramadan yana sauka su yi mudarasa mudarasa ya riga ya sauke ayoyin ga manzala su sallam ya zo ya bibi ma'anonin alkur'anin da alkur'anin da ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wai dan manzon Allah zai manta ba Allah ya ce shi zai karantar da shi kuma shi zai tabbatar da karatu amma suna mudarasa suna muraja wannan ya sanya Imam Nawawi yace abinda suke yi a cikin wata ramadana ba ku koya mashi bakin qur'ani yake ba ya riga ya sanar da shi ya karanta da shi tattaunawa akan ma'anonin alqur'ani suke yi shi ya sanya karantar da alqur'ani ko ma'anonin qur'ani a cikin ramadana yana da asali yana da asali a shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya malaikatu jibril sun yi sauka biyu ne da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wata ramadan wannan ya nuna alaƙanta ramadana da ƙur'ani ya ƙara kulluwa a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kuma wani hadisi kauli na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya ƙara kullar ramadana da alƙur'ani suka zama tauaman kaman Hassan da Husaini ko Hassan da Husaini shine ce kun ga alƙur'ani kun ga azumi to dukansu masu ci ne ran tashan kiyama za su banga-banga za su banga-banga duk wani wanda ke azumin watan ramadana ko ya yi azumin watan ramadana ko da kwara ɗaya ya zama wannan azumin karɓaɓe ne to azumin nan fa ba zai bari ya shiga wuta ba wannan kwara ɗaya tilon da Allah ya mishi arziki shi haka nan karatun alkur'ani tun da ya ce ƙur'ani mai ceto ne ramadan azumi mai ceto ne ya da sauri guda aka gane alaƙa suna da ƙarfi kuma ya inganta wani hadisi cewa ƙur'ani fa ba ƙaramin kariya ba ne wani bawan allah ya rasu an sa shi a kabari ya zama yana da matsalan da za a mai azaban kabari amma sai ya zama yana da al'ada ya zama shi al'ada idan zai kwanta ba waya yake dubawa ba zai duba ƙur'ani kuma suratul mulki yake karantawa tabarakallazi biyadil mulk kuma kullum gobe ma ita zai karanta jibi ma ita zai karanta kai kullum ma dai ita yake karantawa al'ada ta ce wannan ya zama shi al'ada Allah ya karba in za salama ya tabbatar da cewa kai ita ko wannan suran ma ka can gane daga azabin kabari kaga wato qur'ani ba ma sai an je lahira ba ka can ne ma tun a rayuwar barzo rayuwar kabari mun yi bayani in an ce kabari shine inda Allah ya kaddara wa mutum zama bayan ya rasu shi ake ce kabari kabari ba wai shine a je makabata a karami wannan dafnu ake ce mishi bunne bunnewa ake ce mai ba kabari ne sunan shi ba ya ake ce mai wannan an je kunna mutum amma kabari shine mazaunin mutum bayan sa. kenan in kura ta cinye mutum ne kabarin shi in ruwa ya cinye mutum ne kabarin shi in kaddara ta tuka irin kasashen nan da a za a kasa mutum ta biredi a sa itace a kashe shi a kwankwashe shi a watsar da kuran ya zama iska na ne kamar shi inda mazaunin mutum ya kasance bayan zarara shi ne kabari to ko a ina mutum ya kasance wato ƙur'ani inda yana karatun alkurani zai cece shi tun a rayuwar shi na kabari ballantana kuma je lahira yan uwa waɗannan alaƙoƙi a zahirin alkurani da rana na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya sanya ake ci mu Ramadan shahrul Qur'an sannan abu na biyu wanda za mu ƙara sanatarwa kan shi shine amalu salafu salih yanda magabata magabatanmu suke suke yi rayuwa a cikin watan Ramadan abu na farko suna hada wadannan abubuwan guda biyu suna hada wadannan abubuwan guda biyu su azumi shi karatun alkur'ani tun da haka suke sannan suna gwama su yawan karatun a lokacin sallah wato ƙiyamu ramadan wato suna yin karatun ƙur'ani a cikin watan ramadan suna tsalla kafa na amsawa ya kumbura irin yana manzala ta mushi kumbura ana son suffan sallan tarawihi kafa ya kumbura asali wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana sallan dare ne kafin shi na kumbura kuma ya tarbiyantar da a yi sallan tarawihi jam'an a zuwa hada masallaci a yi yayi so kuma kowanne ya fifita karatun alkur'ani ruwayoyin da guda uku ba su zo da ruwayoyi ba su zo da adadin rakawoyin da yi ba kwairan da ya yi daga farkon dare zuwa da ya bisa hukun dare ranar da ya yi daga farkon dare zuwa biyu so kun dare ranar da ya raya daren gabaki daya har duk wanda ya halarci sallan da kyar ya samu sabab duk wanda bai gaggawa ya ja ya samu loma ɗaya biyu uku ba dama abincin abincin da ake ci kenan loma ɗaya biyu biyu uku to duk wanda bai gaggawa ya tafi gida ya samu ya sa wannan a cikin cikinsa ba to kusan ya nemi ya samu matsalan yin sabab saboda ya dakara ya daren gabaki daya to da yake ba muna magana akan salafu salih Umar bin Khattab radiyallahu an ya sake raya wannan sunna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya jama'ansa kai shine a haɗuri guda a yi sallan tarawihi me manufan a taimaki juna ne wani lokaci mutum da uwan shi ke kare kai a tsaya a yi salla salla a tsaya a yi salla salla kuma duka waɗannan matakan da aka yi na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na Umar ya bi su farkon sallan an fara yin ta ne farkon dare daga baya sai ya ga ya kamata a yi rinka yin ta ne ƙarshen dare sai ya canza sallan aka daina yin farkon dare ya koma ƙarshen dare daga baya aka sake canza sallan aka koma da ita farkon dare zuwa ƙarshen dare to tun da aka yi wannan canji na uku da ana yi farkon dare aka koma aka bari ana yi ƙarshen dare aka koma aka bari ana yin sallan duka tun da aka koma duka fato sabo ya fuska ƙari ba wai sabo ba har ɗaliban har tabi'i har tabi'i tabi'i tun da ba a kirga yawan rakawoyi haka kuma ana kirga yawan rakawoyi wato ɗaliban sahabbai sun zo ba su kai su ƙarfin hali ba suka koma suna ƙara kawai amma dai sallan ita ce in an fara ta bayan sallan isha'i sai asuba da an idar kawai abinda za a yi za a je a ta wani ya su ba subahi wanda kuma ya kullo dan kosun shi da tumamin tuwon shi a laida tun da isha'i sai ya ta abin shi kawai za a yi sallan isha'i ke mu ga a yi sallan subahi an gano wannan ko ba wai dole ne sai ka ci kulawo mu muna da matsala ne wallahi an yi ko sauro ko kake kana ci an kawo da alalangani ka ce aji ma shi ma za ka yi amfani da shi an kawo taliya ka ce dama ka na sha'an wannan an kawo shugaba da miya ka ce ramin da ta ci kwanan ka goma an kawo kaza ka ce kana su ka ga mangwaro ka siyo ka siyo wannan ka tara ka tara karkace ka ci a zo masallaci da rika ciyawa da buta kuma na suna mama da wahalar neman ruwa ko raka ɗaya ba za ka samu cikakka ba kana layin loja kai ne na talatin da kaji ka fito kaya lura ka zo masallaci ka koma yau kuma kai ne na takwas ga wasu a gabanka duk irin ka ce ciye saboda haka salafu sale alaƙar su da ramadana shi ne karanta alkur'ani a sallah to ku kalla an ƙara samun mai ƙarfi na ga sallah ga azumi ga karatun alkur'ani saboda haka in ka tashi sallan tarawi kada ka ba kafafuwanka guda biyu duka nauyi sai ka ga ka ba kafanka ɗaya nauyi saboda za a sallaci ne kyan shi a ce duk raka'a guda Allah ya samu kamar su goma in dai sukun sallar manzala su sallam za a yi kuma tsawon manzala su tsawon tsayi wanda ya yi shi da tsawon rukun da su jidan ba to kai yanzu in goshi ka kasa a kasa munta ka daga shi sama in ba sa mutar jiska na fita wallahi sai dai ne wanda zai sa goshin shi a kasa ya miti biyar munta shi na juyawa a sama baka jiska ya fita ba ko da ciye-ciye yanzu an kawo abinci na dan kullum ruwa dan kullun le kuma abin nan eh, kunu fara da kuma cici zai shanye biyar shi kadai in ya sha biyu ce wallahi da lana dauka ganye ciye ciye a saboda haka suna sallah sallah in san samu ne a ce ci raka a samu kamar goma ko goma sha biyu kuma yi raka daya an yi ruku'u a yi ruku'u sosai a sunan Allah in an yi sujada a sa goshi da hanci ya manne a ƙasa a sunan Allah su dai sahabbai haka suke yi ma da suke gane makarantar ƙura'ani ɗaya ke sannan suna ba katima muhimmanci katima da ramadan ba suna ba katima muhimmanci in sun samu ne ke alƙura'ani a salafar sale suna ba katima muhimmanci to ai dama an za a karanta izini goma goma aiko za su ke ƙura'ani ko kuma shakka kan ba za su ke ba yau ko da kowace rana ce ma ba raka ba za ka yi su goma duk sati ma za su yi ƙurani ƙurani na hawa yi duka bayin bane izu sittin ne in yau za mu yi duk goma na masallacin gobe mai yi goma jin izu goma mu yi duk goma shi kwana shida mun sauke imam ahmad bin hanbal <clears throat> imam Ahmad sunna wani jama'a ya kasance a cikin magabata yana kan gaba a cikin wanda suke son a karanta qur'ani ga mafi raunin mutane mafi raunin mutane su soke qur'ani su da yake yamurar ramadan mafi raunin mutane saboda ba su da lafiya ila irin zamanin yanzu ne magi da ba su ya riga ya rikita mutane ba lafiya to rauni ya kai su suke kurani su kai shi fa a lokacinsa imam ahmad bin hanbal yakan sanya mutum guda wanda yake gefe guda a masallacinsa yana rubuta ayoyin da aka tsallake ko san ba za ka ji an sa liman yana karatu ya tsallaken aya ka gyara mai ba a liman gyara sai ya nemi gyara ko ya ko ya yi kuskure wani kan zo sallah yau ba sallah zo shi ya zo gyara ne shi ba sallah ya ba bai da ladan komi sai in ya yi gyara kuma gyara ma ba a so shi ma ba lada shi gyara kai qur'ani ba wasa ne duk da za ta qur'ani mutaran sai ki karantuwa sai ka zo wani gaba kai kai ka karanta shi ki karantuwa ba wai ka karanta ba a'a ka karanta shi ka haddace ka ma karantar da shi wanda ka karantar da shi shi ma ya haddace shi amma wata rana sai ka zo wani gaba karatun ya ki ruwa to idan liman ya zo ayaye tsallake ba wanda ya sa ka gyara ba wanda ya sa ka gyara in aka ji ya koma baya yau to yana so a gyara mai in aka ji ya shiru ya dade yana so a gyara mai in ya shiru ya da aka ji ya tsallake aya goma ya ci gaba ba wanda zai gyara ba ce a gyara mai shi ana ma man gyara ne in ya nema ko ya yi kuskure ba na in ya nemi gyara ko ya yi kuskure in ba ka ba kai ba ɗauki mai gyara ba shi ne wani amur hanbal ya ɗauki mai gyara amma gyaran ba wai in ya ji kana karatu ne zai gyara ma ba a cikin ɗaliban shi akwai wani da alƙalami da allo da tawada da ya ji liman ya yi tsallake to sai ya rubuta ayan da ya tsallake in aya goma ne ko kuma a cikin a suran ya yi tsallaken kalma sai ya sake rubuta aya ya san a wannan ayan tana da matsala ɗayan biyu ko an tsallake kalma a cikinta ko an tsallake ayan baki ɗaya in ayoyi biyar ne ko goma sai ya rubuta duka lambobin ayoyi haka zai ta yi a allon shi shi wannan allon imam ahmad yana amfani da shi ne ranar ashirin da bakwai ga watan ramadan zuwa ranar ashirin da bakwai ga watan ramadan zai ce ma limaminsa ba shi ke jagorancin limancin tarawih ba zai ce ma limaminsa to ga wannan wurare dan uwanka don duk ɗaliban shi an makarcin halliman ce to dan uwanka ya cire surori ayoyi ko surori da ka tsallake ga sunan muna fatan ka diba su domin ka shigan mana da su a sallan yau sallan yau sallan tsallake ne kawai sai ya gama karanta su na sai dibi abin da ya diba cikin alkurani ya karanta me manufan saboda shi kudayen imamu ahmad imamu halittuna wal jama'a kada a ce ramadana ya wuce ba soke kawai shi ne ta jan. kada a ce ramadana a ce ramadana ta faru watan alkurani mun karanta ayoyi a baya mun karanta ne sai watan alkurani mazumunta watan da yake qur'ani da da da ramadana hasan da husaini a hada suki a ce sun raba su samu sun karanta shi gaba ɗaya ba to da yawa muna da rauni wani lokaci in za ka karanta ƙurani kai sallah ka kwatanta yadda manzo sallam sallah yi sai ku jinu ma ya koma gefe guda ci ba dala ke inda san samu ne ma a karanta qur'ani kowa ya gane kuma da yake faɗin wannan maganar maganar gaskiya ne amma shi karya yake ko kulawa ake karanta qul wallahu ma ba san ma'anar da ba ai yanzu inda sanin ma'ana ne amma hujja akan magabata sun su qur'ani hujjoji ne ba ta yi ba biyu ba jagoran su imamu ahlus suna wal jama'a shi allo yake badawa da tawada ana gefe ana rubutawa allan nan garan 27 zai mika ma liman ya ce liman ga tsallake tsallaken da aka samu ka taimaka ka bibiye su Allah ya mana gamtakatar mu samu mu suke alkur'ani a cikin wannan wata na ramadan an gane wannan ko saboda haka magabata suna kiyamu ramadan kiyamu din suke yi sosai kuma ne bayani tsayawa za a yi sallah yan uwa mu ce muke kanmu so da yawa masallaci in ana siya mu ramadan mutane ba sa su tsaya ko da ko ma sallan za a yi minti goma ne ko minti sha biyar ko da minti goma ko minti sha biyar ne ba za su tsaya ba ballantana ka ce za ka kwatanta irin sallan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ka kwatanta irin sallan ɗaliban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum bai ma zo masallacin da niyan ya zo ya tsayi ba wallahi ya zo ne da kasan fashin ya zo ne ya kosa ya fita me zai yi zai je waje ya kunna waya waya ta zama bala'i ya kunna waya wani ma wayan nashi ba ko jijiya shi ko kiran shi ba in sai a kwana a wuri ba a kira shi ba ba mai kiran shi an ma gaji da shi ba ma ta shi ake ba list din ma rayuwar da ake kirga ba sha shi ba sha ciki ba a ko kiran shi amma yana nan yana latsala zai ai ma an ci kaza ai ma ba ci kaza ba ai ma an ci kaza ma ba ci kaza ba kai sallah in ka gaji da yi a tsaye ka zauna kada ka fita masallacin ka yi a zauna, in ka gaji da yi a zaune ka miƙe in ka zo tsaya kawai da shi kada ka ba kafafun karfi ka ba ban ka ɗaya ne karfi in ka ba ta in ta gaji ka ba ɗayan karfi in eh, ta gaji ka ba ɗayan karfi liman ya karanta sai abu na uku bayan kiyam bayan khatama suna ware kuma ƙur'anin fi tilawaci saboda alaƙan alƙur'ani alaƙan alƙur'ani da ramadana suna tilawan alƙur'ani ba ƙarfin tilawa bayan wa yanzu ƙur'ani an yi mai babban rubutu an yi mai ƙaramin rubutu gwargwadon ƙarfin idanka da halinka an yi shi a jiza an yi shi izu 60 an yi shi izu 30-30 an yi shi 20-20 an yi goma-goma an yi bibi, ha daidai ma an yi shi mai babban rubutu an yi mai karamin rubutu dai shi kurari ba cewa babban kurari da karamin kurari duk ne babba ne sai dai rubutu akwai karami akwai babba to an yi mai karamin rubutu an yi mai babban rubutu ka samu ka rika karatun alkur'ani lokaci bayan lokaci ka rika karatun alkur'ani to magabata suna tilawa kuma dama suna da tsarin tilawa ne kala biyu tsarin tilawa su kala biyu suna da yin wanda yake wurdi ana cewa da wata wurdi ko don an ce wurdi wato wani abin da mutum ya tsara ma kan shi kaso na dare yana yi kaso shi ana samun shi ne galiban da daddare amma da rana ma ana iya samu wato kayan kama kanka wasu ayoyi ko wasu kalmomi na azkar za ka ɗiba makanta ka yi kullum to suna da wild suna raba ƙur'ani uku a kwana uku su sauke shi ko a kwana bakwai su sauke shi amma galibin magabata ba sa wuce wata guda ba su alkurani ba kusan in kana karanta tarihin magabata ɗin wanda za ka samu ma yana kaiwa wata amma dai lallai su kowa na da damu da jiban kunshi alkurani sauka kuwa ko kwana uku ko kwana bakwai ko kwana sha hudu ko kwana ashirin da tara haka ke suke kurani amma idan ramadana ne to ba ka tsarin saukin kurani su yake ba ko dai kullum mutum ya suke alkurani ne banda fa sallah kullum zai suke kurani sau daya ko kuma kullum zai sufa alkurani su biyu kullum ya za ka yi da wannan sufa alkurani su dai magabata suna wannan yanzu ka duba ya haya bin sa'id ya haya bin sa'id alkattan ana ce mishi amirul mumini na fil hadith amirul mumini fil hadith shi malamin imamu ahmad malamin kasan lokaci sai ka ga malami bai shahara ba dalibi ya shahara to wani lokaci kuma malamin na shahara amma wurin malamai ne ɗalibai ba za su san shi ba wanda za ka ga da amawa gama gari da malamai sun san shi sai gan shi daban wani kuma sai ka sai dai malamai suka san shi yahaya bin sa'id al-qattan ana cin shi amirul hadith amirul mu'minin fil hadith malami ne bango na malami saukan alƙur'anin shi shi so biyu ne ba shi kaɗai bane na kawo misali idan ramadana ne al mu'minin Usman bin Affan shi kuma sauka daidai yake kullun saboda malamai suke ce saboda hidimin nauyin shugabanci ne da ba da nauyin shugabanci ba shi ma so bi zai rika sun alqur'ani kullun saukar ramadana kaga magabata sun alakanta ramadana da alqur'ani kamar yadda muka bayani a gaban mu shi ramadana yana da alaka da alkur'ani ne kai tsaye Allah ya tabbatar da yana da alaka kai tsaye manzo Allah ya tabbatar da yana da alaka kai tsaye lafazo ya tabbatar da yana da alaka kai tsaye to su ma haka suka alakantar da shi kai tsaye ne yanzu ni da kai yau da za a tambaye mu izu no kowa ya karanta na alkurani in ba sa abu sai dai ya baci kai ba ma wai izu ba mun ce suratul suratul mulk suratul mulk yau wane karanta ta daga farko zuwa karshen ta tsanake karanta ta ka faru. sai ga yana neman ya gagara ƙur'anin ma wani nashi ya ɓace wani kuma saboda tsoron Allah ma na masallaci zai saci wai o oh, to yan kawo ne don a karanta shi saboda tsabar rauni maimakon ma ya ƙaro saboda tsabar rauni ba zai iya cire kuɗi da kan kanshi ya fanshi alƙur'ani ba sai dai ya sai karkace kawai sai data yana sawa mtn su sace zan maganin sun kusa ya yi. don a yi noma don daina ake tsariya yake ba zai iya cire kuɗi dubu ɗaya sai alƙur'ani mai kyau ko ya cire dubu biyu ya sai mai rubutu manya-manya mai kala mai kyau ya karanta ba ko ya zama yana da alƙur'ani akalla kala hudu ko kala biyar dun nashi ne yana da babba mai marubutu yana da madaidaici yana da ajiza duk nashi ne ya ga qur'ani ya ƙara siye ya ƙara siyan alqur'ani ya ƙara siyan ba zai iya ba in yana da arzikin mota ne motar shi akwai alqur'ani falon shi akwai alqur'ani uwar dakan shi akwai alqur'ani in office ne nashi ne office da akwai alqur'ani duk nashi ne siye siyar kun ba zai iya ba saboda baya so ya ma alaka da alqur'ani in waya ce wayan shi babu inda ya sa ko da da guji zuwa amma ne inda zai iya dandannawa yana so ya hutar da zuciyar shi da alkur'ani kula ba a a wajen ramadana bai yi ba watan ramadana da ake sauraren shi kuma bai yi ba Allah ya sauke sai abu na hudu cikin amal salaf a wannan bangare na biyu shine suna mudarasa tabbas ma wato sukan karanta alkur'ani su bi tafsirin shi sai dai galibi ba irin wannan usulubin ba irin wani sulubin gaga za su ga masallatai ko halakat an taru an samu mutum guda yana dan biyawa inda ya daidaito inda bai daidai ba a gyara mai a cikin wani lalaba to su sukan ware kansu mutum ya koma yana tsara nazarin ma'anonin alkur'ani kur'anin da yake karanta ko yake haddacewa an gane wannan ko kamar imam qatada da da'ama in kana karatu ibn kathir za ka mafi yawan maganganun ya cewa qala qatada qatada qala qatada ibn da'ama yana daga cikin magabata manya-manyan maluma wanda su abin da suke ba mahimmanci a ramadana bayan karatun shi bin ma'anonin alkur'ani kuma kaga dai har yanzu alakanta kai da ramadana da alkur'ani magabata su yi to da haka wannan shine fuska ta biyu a zance manzara sallam da alkur'ani ya alakanta ramadana da alkur'ani gangan a hada su amalu salafus salih ya tabbatar da haka sannan wato lokacin da magabata suka mike suka dage suna yi kowa ya san jam aula ya fi mutum ya zauna gida ya sallar tarawi ya sallar nafila kowace nafila a yi ta a gida ita tafi ban da tarawih in dai ne mutum ya yi haƙuri ya zo masallaci shi ya fi ubay bin ka'ab ne farkon wanda ya jagoranci wannan sallah umar shi ya sa shi kuma ba wai sallah ne kawai ya sa shi ba hatta karantarwa umar shine liman umar shine liman shine halifa to amma hidindimin mutane kun san shugabanci wahala ne aiki ne hidindimin mutane sai ya sanya shi ya zama kamar na'ibi tunda asalin masallaci asalin masallaci ba ana samun na'ibi ba ba wani na'ibi sai dai liman ya gada ba ya sa na'ibi to shi kenan shi ma na'ibin zai zama tamfurari. in an ce masallaci liman liman ne kawai wani na'ibi in an ce maka waye na'ibi manzo Allah ba za ka kawo ba wani manzo ki fara kokafa ba bai da wani na'ibi waye na'ibin Abubakar bai da wani na'ibi waye na'ibin Umar to shi ne za ka yi cewa yana da alaka da wani na'ibi na'ibi ne ubayyu to da yake yana kashi Ubay bin Ka'ab yana sa shi limanci sannan shi ke jagorancin majalis shi yasa manyan manyan majalisun tafsiri ga dai Umar na da rai amma sai a ce babban majalisun tafsirin Qur'ani a Madina shine majalisun Ubay bin Ka'ab kuma Ubay bin Ka'ab ya cancanci wannan <coughs> tun manzala na da rai manzala ya ce Allah ya ce in karanta maka alkurani ka da wannan ya ƙara tabbata cewa ƙur'ani rayayye ne kuma in baka ji shi wajen rayayye ba kana da matsala duk wanda zai rika koyan alƙur'ani da kazai yana da matsala ba shi kare da kazai bane kazai zai taimake shi amma duk yanda ka ji ya zauna maka kallo ka taimaka ka samu wani rayayye ya rika ji ka sauke mishi alƙur'anin duka ya ji saboda shi ƙur'ani rayayye ne Allah da kanshi ya ce wannan kitabuna wa hadha kitabuna yantiqu bil haqq ga littafin mu nan na magana wani nuna qur'ani na yana magana zalla ma yace tarakku fiku ne amma zalla ta bar mana abubuwan guda biyu wanda masu wazi guda biyu akwai annafi sai magana yake annafi magana yake yin alqur'ani magana rayayye ne ah in baka ji shi daga rayayye ba kana da matsala kuma akwai wasu hukunce hukunce na tuntutu jiwiji ba zai yiwu ya tabbata ba sai daga rayayye ka ji kamar ishmam ishmam a ƙa'idar tajwidi aiki ne wanda yake dole a bayyana yake kuma sai rayayye zai mashi in ba rayayye ne ya maka shi ba zai yi ka same shi ba za ka samu na ƙasu a koyon ƙa'idar karatu alkurani to shi ya jagoranci wannan jam'in nan ba yanzu yake samun matsala ba za ga masallaci da yawa ana samun matsala wani lokaci wanda Allah ya musu arzikin yawa tunda za a fito matsalaci ga baki daya ana fitowa ga baki daya wani lokaci ana fitowa duka maza da mata fito ga baki daya sai ga ana samun matsala tun a farkon lokaci ma an samu irin wannan matsala kuma daga baya aka ware abu ruqayya haka ne ko abu ruqayya ko abu ruqayya kike ba tamim bin aus ad-dari sai aka ware wurin sallan mata limamin daban kenan idan masallacin ku ba zai ba da nutsuwa ba in an fito gaba daya ba zai ba da nutsuwa ba maza sun fito mata sun fito to araba a dakatar da ayi wurin mata can daban kuwa. ko unguwar masallaci guda biyu ne to masallaci ɗaya ya zama na mata ne can za su je ga limamu sunan ga galadin da malam waisu sai a tura shi shi ne limamin mata an gane ku sai mutum rawai sai mu gaya malam wali ana roƙon arziki za a ba da aran shi masallaci ya tushe. maza sun fito maza da yara an cika ƙasa an cika sama sai a gaya malam wali ya ce to ana neman wai su a shi ne liman da tunan nan ladin ne ko da yake ko ba ladin ne ko ba eh, sufa ladin ne ko hadda liman duka yana yi eh, sufa ladin ke ne. sai a bada sai a ware sai a ware mu mata wurin su daban a bisa wannan ita ummu waraka ba an ware ta ne saboda ummu waraka bintu abdullahi ibn al-harith ban ka ta cikin lissafin saboda ita da tijuwa ce mahaddaci Al-Qur'ani. bayan ya ce tana daga cikin mata ko marubutan qurani kusan na sha gaya muku cewa qurani manzo wasallam shi ya karanta da rubuta qurani da kanshi Ah, akwai ayan ma da manzo Allah ya tattake waje har sai da ya ƙara jawo hankalin zaidu yana rubutu yana gaya mishi ce na ce ga irin allon da za ka ɗauko allo ga irin tawadan da za ka ɗauko ga irin kattani fallon itacen abinan kattan fallon ƙyallon da za ka ɗauko wanda za mu yi amfani da shi ga yadda za ka rubuta mu la yastawi ƙa'idu qaiduna min al wannan kalmar la ƙa'idu qaiduna tana daga cikin kalmomi na ayoyi wanda take da tarihi na yanda ka sallam yasa aka rubuta ta shi ya sanya qur'ani ya zama yanda kaga an rubuta haka za bar shi sai ga kalma daya a qur'ani ana rubuta ta ba iri ne ba a can yanda aka rubuta ta da a wancan sura a wannan suran yadda aka rubuta ta daban ko kuma ga wata kalmar ga yadda aka rubuta ta kuma ga yadda ake faɗanta to yadda maza Allah ya nuna musu su rubuta haka suke rubuta yadda ya ce ya faɗa haka suke faɗa idan faɗan ya saba mu rubuta haka suke bari yanzu kalmar sallah da zakka a larabci yadda ake rubuta shi da ba a ne na rubuta shi da ba shi sun ya qurani har yanzu ke wahal da marubuta shi sa qur'ani har yanzu kwamfuta take shan wahala ta ji jiki ta gaza a gaban alkurani saboda wasu ayoyin yadda almazala ya sa aka rubuta su a nan ba kuma aka yi sa aka rubuta su ba can sai nuna wahayi ne ita kuma kwamfuta an rubuta mata an ce ta'u ga yadda take dugon ta biyu ne to haka na ce ta yi haka aka sa ta duk da za a yi ta mata ko ta'u mai dugo daya to sai kuma ta kuma ta nan yin manzala ta ga lankwasa nan to sai suka kwamfutoci har yanzu suka sallama ma alkurani sai dai marubuta su rubuta su dafa tawada su rubuta sai kwamfuta sai ka ɗauka sai ta scanning to ita za mai kala canza mai kala da mun kara mai girma ta rage duk tana iya wannan amma asalin rubutun mai rai saboda gane qur'ani rayayye ne yana hudda da rayayyu ne kuma shi rayuwa ce saboda haka ban sa umu warqa ba waɗannan guda biyu su suka fi shahara da aka samu matsala a jam'i sai aka raba maza da mata wani lokaci mata suka taru suka yawa matsala ne su rauni gare su kana sallama su ce sun kasa kai ku je ku kira mun wane kuje ku kira mun wane ana sallafa a masallaci masallaci ne hadiya ta kuɗi su kuma ba su iya faɗin magana ƙwara ɗaya ba ba za su ce maka kaza ba a sunnance ma a tarihance su mata sun fi yawan magana sai da aka magana ka ce to kisan lokaci in aka samu mace mai yawan magana ta wurin namiji ko mai karancin magana ta rika samun matsala sai ce ta magana sai ce to Allah ya karɓa shi fa ya gama nashi kenan ce waye mu duk abin da na faɗa eh, to to to shi aikin da ke gaban shi yana da ita ta ɗauka ta daga matsalanta babu wani matsala ne shi kuma bayan da matsalan bayan ta akwai matsala sama da 100 sai ɗari biyar ma a gaban shi to wannan matsalar zai tsaya wata ko tambaya za ta maka na malami malam ina da tambaya ne to me kun ta gaya maka ce to dama tun kafin in yi aure dama ka gane ko to na sai ta bata maka lokaci ta kosa ta faɗi tambayan ita kuma ta baka labari in ba ta abu ta tashi ta gama ta mata da tambayar sai ta ai ya manta maka zan zo tambaya Allah ya sauke saboda haka sai abu na uku abu gaba na uku wannan irin zaman da muke yi asali tsakani da Allah Allah ta kama gabatun da alheri ulama jihad su abla ibn kodiyo lokacin da suka yi bakin kokarinsu wajen farfado da al'umma su dawo kan addini sosai rayuwa ta yi tsayi al'adu sun yi yawa to lokacin da suka shiga garuruwa sun rinka tsara harkoki na karatu irin wannan tsarin to tsarin su ne za ka iske duk inda ba daular shi wadon hudiyo ba su da wannan tsari kana fita yanzu ka bar najeriya ba za ka iske wajen wani ramadana waya wani tara na wani tafiyar ramadana ba wani za ka yi tsarin ku da suke yi na da shi suke yi ko kuma sai in ta kurewa ba ta komi amma daular shi a nan najeriya daga ilori ilorin kawo baya ka shiga nijar ka shiga chad ka shiga benin republic ka shiga mali ka shiga senegal daular shehu yahuda suka kakasa da suka tashi sai da duniya suka yi tafiya kuya suka raba suka kai kasuwan duniya suka tsayar daular shehu to in ka samu wannan map din na daular shehu usman bin kodiyo to suke da irin wannan tsarin namu ko dai a tafsiri bayan su bai ko a tafsiri bayan la'asar ko a tafsiri bayan isha'i to kuma wannan tsarin nasu ba ka da makusa a cikin shi hujjojin bayan makaranta baya ya wadatar da kai imam nawawi ya faɗi a cikin minhajus sunna annabawiya nashi cewa da ramadana a fitar da halaqat a karanta da alqur'ani shine aikin da malaika jibril yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin amal salafu salih da makaranta a gaba ta biyu mun ji da abin da ama da'ama uslubin ke nan, ba karatu ƙur'anin ba har tafsirin to ko da mu samu shi wani manzala ya wadatar sannan wannan aikin na malaman da namu magabata Allah ya taka musafi kuma san kojo yi baki kokarin wajen har ta kama mutane tuffan alaka da alqur'ani ko ina karanta shi ake yin dai wurin ba na jisa bane shi ya sanya za ka iske hatta a kasuwanni sai a tara mutane sai ka ga mutum ya sa turmi ya sa wuce a tubalbal yana wa'ad haka ne ko na farko dai salafu salai tun sabai ma sukan je har kasuwanni suna wa'adi manzo Allah ma ya haka farko musulunci duka manyan kasuwanni su za su zulmin janna su wuraren da mutane suke taruwa zala ya yakan je cikin su yi wa'azi to su ya sanya ɗalibansa sun rika wannan shi ya sanya aka taso aka iske za ka iske kasuwanni ana irin wannan yanzu daga bayan yanzu lalata ka kuma sai sai da magunguna an daina karatun amma karantarwa ake yi ba a tafiya karantarwa ake yi filani filani ya karantar da su suna tafiya suna karatun alkur'ani sandan da suke rikewa sandan da suke rikewa a jikin shi sai a rubuta ayoyin alkur'ani a tafi da shi daji wata sandan in ka ganta cike take da rubutu alkur'ani tun daga farkon ta har karshen ta sandan kuma wani lokaci akwai wani daga cikin iyayenmu ta ina tambayen shi yake ce mun ba ku da zumunci ba ku ku tafiya daga gari kaza zuwa gari kaza mu daga nan zuwa zariya mukan je daga gari kaza zuwa gari kaza izu kaza za ka karanta tsawon nisan tafiya hatta ta karatun izu suna gane ne ka idan suna so su ce daga gari kaza zuwa gari kaza ya ne nisan shi to ba kilomita sai a ce za ka ci ba ƙasa ne kwatankwacin karatun izu kaza mu yaya musu to gaya mana wannan ɗayan sai kuma na gani a rubuci cikin wasu littattafai na tarihin usman bin kobi wato filani sai ya nuna musu tafiya daga nan wuri kaza zuwa wuri kaza za ka kai karatun ƙura'in magana tafiya sai suna gane nisan tafiya ma'aunin shi karatu alkurani gari kaza zuwa gari kaza karatu ilu goma ne gari kaza zuwa gari kaza bai wuce karatu ilu biyar ba gari kaza zuwa gari kaza bai wuce karatu ilu biyu ba kaga <clears throat> ya sanya qur'ani ta zama rayuwarsu mu kuma yanzu duk wannan ya rike ta sai nuna a kaga an sa alama ku kilomita nawa ne eh, to bari mu fara wuta ta ta mu da bai a hanya daga nan kilomita goma sha biyar ne kilomita kaza ne su kilomita su cikin alqur'ani suke gaya kaga qur'ani ya zama jini da tsoka kuma in ba a karatun alqur'ani ba ba qur'ani ba shine littafin da yake kana kwanci kana tafiye yake maka aiki amma sauran masu sauran aƙidu da sauran ibadu za ka ce ba a karanta ƙur'ani sai an goma jami'a misali in kwakwunin bible ne da sai a sai an je church nan kadai bible yake ba a fita da shi sai nan kuma sai a nan kaɗai ake karanta in kuma za ka yi ibada sai ka zo nan muku musulciyarwa yake da shi saboda haka irin wannan tsarin da muke bi gaskiya na manyan mu ne iyayenmu a malaman jihadi ulama jihad sun shi usman bin kodiyo Allah ya taka musu da sai gaba ta gaba addu'a in uwa wato Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarak ɗan uwa muna da buƙatan addu'a ramadana ya kama shi watan ramadana shi watan alƙur'ani kowa shi ya san kai shi lalura dai yanzu ba buƙatan ai tonato lalura ba buƙatan tonato ne ba buƙatan gaddama kowa ka taɓa buƙatan shi ta kai buƙata damuwan shi ya kai damuwa matsaloli sun kai matsaloli kuma mun yi karatu a nan cikin littafin tarbiyya da muke karantawa hadis zai na limina bitali ya ce kada ku zama masu yada jita-jita kada ku zama masu gaggawa nan gaba akwai jarabawa kuma fitinan in ta zo nauyi gare ta ga tsayin lokaci za a rika rayuwa akan idan musiba ya zo ko jarabawa ta zo ibtila'i kenan ibtila'i ya zo hoto ta musiba ta sauka sai ka ga ya kamata kawai wane wai ba da tawa ne ba manya wane da wane da wane kawai su haɗa tattauna a kashe wutar matsala to da ne za a riga wannan nan gaba ba zai sai an tattauna matsala kana ga an samu fita wallahi ba da kwana ko hudu za ka sake ganin ta canza kala ta kullu ita ce za ka sake ganin ta sanya gaba ta kullu ta nan ita ce za ta sanya kafa ta sake kullowa ta nan ita ce dai wannan matsalar ce ya ce nan gaba akwai matsaloli ibtila'i da musu wanda duk wanda ya zo a ga karken shi yau a ga karken shi gobe a ga karken shi jibi to ba zai yi ba in kuwa Allah da kanshi ya ce littafin nan kitabun nahu ilayka mubarak abinda ya sanya nace addu'a mubarak duk inda kaji an ce albarka ita ce ni'ima ta sauka ta dawama shi yasa idan ka samu da ko ka samu ilimi sai a ce Allah ya sa albarka wato ba ɗan bane, ba ilimin bane, ba kuɗin bane, ba mulkin bane, albarka me albarka a cikin ni'ima shine ni'iman ta zauna ni'iman da ba ta zama tuci ce ni'iman da ba albarka ce tun da ƙur'ani ni'ima ne ni'iman kuma dawwamamme mai zama ga shaharar ƙur'ani ya sauka shaharar ramadan Allah ya maka arziki kuma kana da buƙatu ɗan uwa don Allah kowa ya dai kada ya manta da mu ɗan uwan shi kai kana kan kana da buƙatun addu'a iyalanka da ƴaƴanka da ƴan uwanka da iyayenka suna da buƙatun addu'a garin da kake zaune yana buƙatun addu'a musulunci a duniya baki ɗaya yana da buƙatun addu'a akwai ɗan uwa wanda yake sun samu dama sun tafi umara suka bugo waya suka faɗi canje-canjen da aka yi wallahi da so sarai masallacin wanzu Allah shekarun bayan ka shiga duk inda ka shiga tukwane ne za ga wasu abubuwa wasu kula-kula haka wani ruwan sanyi ne wani rubuta hot wani ba shan ruwan sanyi sai ruwan jiki saboda zafin gari da kofuna da kaji kishi za ka sha ruwa wai ba kuru ko kwara ɗaya za shi da kai ruwa ne a cikin masallacin da yake cike da ruwa tukwanan ruwa ɗaru dubbai ne malam dubbai ne kamfanoni ne ga sunan na kula za ka ga kuloli wankakku tsabtattu zamzam ne mai sanyi za ka ga an rubuta wannan ruwan na sha ne ba na alula ba wannan na sanyi ne wannan na ɗumi ne wanda baya shan ruwan sanyi to ga ruwan dumi ya sha wai yanzu saboda corona babu kula ko daya na ruwa ko ruwa ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira ya shiga garin Madina Kai a daren farko ya fito ya sa aka fito da abinci aka zauna aka fita kanin magrib da isha har ya bar duniya ba a daina kai abinci cikin masallacin na mutu da corona ta da ta tashi kora ba ma abincin ba ruwan da za ka sha an janye shi wai kada ka ta cuta saboda ai dukkan ma a rubuta ai ana jin tsoron kai kuma wannan ruwan wani ikon Allah duk yawan miliyoyin mutanen duk miliyoyin mutanen nan ba za ka ba wai ka danna ka gaba ruwa ba ko ku miliyan nawa ne wai ko kofi ya tsare kuma kofin ba duk in ka na plastic ne in ka sha kai kaɗai za ka sha kayar kenan kayar kenan a'a duk an janye suna ba da labari domin bakin ciki to ba ramawar haka ai an ce kowa zauna a gida ne ba ma sallah ba tasiri ba kame ba ma kiran sallah a ladan ma ya kira sallah a ji Allahu akbar sautul haq babu an tattara an aje ana tararike addinin ana tararike shi ana tararike shi in ma ka samu ka je din a takura kake a matse kila na jin yanzu ruwan sha sai dai ka ɓoye a gora an ba a gani ba kila don kun kada ka kana cikin sha kila ka ba wa sun ce za ka ga dai mutane ne in kai sa'a ka ga mutum da ɗan ruwa a hannun shi ɗan sanda ne ka ce kana son ruwa sai ɗan samma in yi samma shi ma duk ya sa wasu kayan kiwon lafiya a tsoron ce yake da ruwan da ya baka kasha da ɗan kofin ya maza ya karɓa kofin ya ɗauki mataki a kan shi da kasa na yaƙi ya ta gaggawa yana kaza ya san ma ruwa kuma ɗan kofin nan ne wanda ɗan najeriya idan ya je sai ka sha ashirin ku za ku wani ɗan kofi da fararen fata na suke sha duk in ka sha yunwa ƙaruwa zai ƙaru kana sha ne yana ƙara maka yunwa kana sha kafin ka fara ƙoshi zai ka sha na sha bakwai to ka sha ɗaya ya hana ka hidiman ma ya kirka wannan kogin, ya ga wata makarai balantana ya ƙara maka don ba zai haƙura ita ƙara ma ba shi yana jin tsoron wannan cuta ne a zai iya baka wani amma za ka haƙura za ka yi haƙuri ya gama kinsa kinsa wannan kwara ɗaya kada kwayan cuta a ko su cuta suna nan yin wai suna yawo sai ya kisa wannan ko yan uwa da suka je wayan da suka bugo suka suna faɗa malam da ban haushi da ban haushi da ban damuwa to shaharun mubarak ya sauka gashi nan watan ramadana kuma akwai watan qur'ani kuma shi qur'ani mubarak in ka ji an ko mutum ne na samun mubarak ana fatan Allah ya mai ni'ima ne ni'ima mai dawwa kuma kowace irin addu'a ka ce mutum addu'a kai mishi addu'a Allah sa albarka mota ne mutum ya tsaya keke ne mashin ne gida ya gina ka ce Allah ya sa albarka wato ni'ima ce wannan to ni'imar ta tsaya in ni'ima ta zo ta ga aiki musiba ne an gane ko to daga addu'a sannan yan uwa jawo hankali game da abin da ya shafi azumi a kula lallai azumin da mai kokari mu yi shi kuma mai kokari mu rinka kulla shi akan asali mutum bai cewa kawai ai na san za a ga wata ai na san an ga wata kamar wani izgili izgili don Allah dai na ka yi haƙuri ka saurara ka saurari sarki musulmi me zai ce in ya ce an ga watan nan an gani to shikenan ka ɗauki azumin nan ka kwana da niyya mu za su lama hadisi ingantacce ya tabbatar da cewa duk wanda ya kwana babu niyya to kowa ya azumi ba a so duk wanda ya kwana babu niyya ko ya yi azumi ba a son azumin azumin bai yi ba kuma dole ya yi dole ya azumin saboda ya kwana ne da karai amma illa lura ne ko bacci ko wani uzuri ya sanya mutum ya kwana bai san da ganin wata ba ba ganin ina rana yin ina rana ne ba ruwan Allah da azumin shi a ya yi bakin ƙoƙarin shi yana fatan ya ji bai samu jin tabbaci ba duk hanyoyin da zai ji labari kuma ya tsare su in waya ce yake saurare ya sa wayan shi a caji ya yi saving caji shi sai bayan isha'i ko takwas ko takwas da rabi ko tara ma ya kunna da ya san magrib yi in rediyo ne ya sai ta. in mutane ne yana dan kusa yana dan kusa da wanda ya san zai tuntuba duk abin da zai tanada dan ya tabbatar da an ga wata ya tanada to in wannan ya kubuce mashi a ce yana da uzuri amma wannan rukon sa kai nan kashi zai ma yadda labarin zai iske shi in yayi tailin kuma ce ai dama na san za a ga to mutum yayi wannan ya fata azumi ko bai kyauta maka shi kuma bai bai samu azumin ba azumi ana kullun niyyar shi ne da daddare kafin alfijir ya keto kuma ana yin azumi ne har zuwa rana ta fada ثم أتم القيامة إلى الليل tun daga alfijir har zuwa dare sai rana ta fada kuma azumi da yake ibada ne na wata dare ne ke rigar rana in za ka kirga kwanukan azumi sai an samu dare ake samun rana saboda ibada ne wadda ta shafi wata na sha gaya muku wannan ibadan da ba wata ta shafa ba to rana ya riga yi ake kirga kafin dare rana ake kirgawa sannan dare sai an samu ranan sannan a samu dare amma in wata ne take ibadan wata ake kirga to dare ake fara kirgawa sannan rana shi sai kaga wannan rukuni ne cikin arkanul islam rukuni ne da yake wata ake kirgawa sai zama dare ake fara kirgawa sannan rana amma hajji rukuni ne na cikin rukunin islam da yake ba wata ake girga ba to rana ake girgawa sannan dare arfa yana fara ne ranar tara tara ita ce arfa taran nan daga azahar har zuwa subai saboda dare rana ake fara girga sannan dare wannan harkar kenan duk sauran ayyukan ibada yanzu saboda rashin ba karatu muhimmanci ne ko menene sai su ga mutum ya zauna yana lissafin ayyukan da suke shafi ba wata ba amma yana gabatar da dare a kan rana wurin kirga kwanukan ko da ko haihuwa game zai kirga kwanukan suna sai ga yana ƙirga darare kafin rana sai ce dare yake zuwa sannan rana kamar azumi saboda azumi rukuni ne to haji ma rukuni ne me yasa bai ce kamar arfa ba ba zai ce ba saboda yana hada su zai rikici kuma karatun dama haka yake ake yin shi yanzu sama sama ake yi shi saboda haka sai ya dame sai ayyukan ibadan sai su dame mushi yanzu littafin da ya kamata a bi kutubul fiqh fasarorin na magabata ba shi yake bukata ba kowa da ita rediyo littafi ya rubuta sai ce da wannan magana babu wa saboda haka nan ana kwana ne da ninya in mutum yi da gangar ya sakaci gari ya waye bai kwana da ninya ba to bai dole kama baki kuma bai azumi ba kuma bayan sallah sai ya biya ba za ka ɗauko hawa wani hadisi ka kafa mashi hujja ka ce ai shi kenan ba kawai ya ƙari shi sauran in ya ƙari shi sauran azumin shi ta yi wani azumin kenan banda irin wannan mutum banda irin wannan irin wannan nashi ba ta yi ba shi sai ya biya sai ya biya saboda haka yan ma waɗannan gabobi suna da muhimmancin kula da su Allah kuma ya sanya mana albarka Allah ya sanya mun shiga cikin wannan wata da kafan dama da nasarori kuma Allah ya biya mana bukatu kuma yanda ladan yayi bayani cewa za mu tashi a suratul alad ne insha Allah gobe za mu tashi a karatu a suratul alad sai mu fara daga nan mu sauke sai mu ƙara ɗebo ƙananan surori sai mu ƙara maimaita karatu ma bai wuce na rana ɗaya ba inda ma'anin awaliya muke bi kila idan mu karanta gobe jibi za mu kai ko ma da yaya ne ne dai za mu karanta ƙarshen waɗannan surori zuwa ƙasa in muka kai sun sake ɗebo kura daga ahkafi ne surorin ne da aka mu mu'amala da su na ƙasa ƙasa sai mu sake bin su muna bi a hankali a hankali Allah ya taimake mu baki ɗaya kuma Allah ya samu shiga cikin wannan wata Ramadana cikin nasara kuma Allah ya ba mu ikon raya shi da karatun alkur'ani da tsayuwa Allah ya ba mu ikon raya shi da karatun alkur'ani da tsayuwa in unguwan ko kai limami ne masallacin ku ba zai yi bai kwatanta siffan sallan manzan Allah ba ba zai yi ku kwatanta siffan sallan sahabban manzan Allah su salamu to kai yi sallan ba jin gwargwado Allah ya karɓa. min ka iz rabu alamtar kaifa zuwa nati ku yi ku karanta minti goma sha biyar a tafi amma in ka san inda za ka je ka samu za su karatu wallahi ka nada wani kai ta kanka kamar yadda muka ce yau ta yi gautar ramadana daga kafa ne Allah ya mana azumin sa cikin mu nan kila har ina ciki ba za mu ga karshen Ramadan ba wani shine Ramadan shi na karshe sannan wannan watan watan kiyama tsayuwa ne man kama Ramadan man kama Ramadan haka ne ko man kama Ramadan man kama Ramadan haka ne ko man kama Ramadan man kama Ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi. ramadanan nan kiyamu ake neman kiyam ku kalli filin kama ya komo kiyaman kama ya komo kiyaman ku kalla da mazari aka yi tsayawa ake so a yi kafa ya amsa sai an ji danya abin nan idan sawunka na ƙara tal tal tal yana ba ya kumbura kuma kallolin nafila aka fara yi ka musallin farilla na nashi su ce dar arqam bil abil arqam nan aka fara sallah jami'i kuma nafila inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifun abinda aka fara mun ne qiyamul layl qiyamul laylin da aka fara yi shine daga farkon dare zuwa karshen sai daga baya aka sauke shi aka koma ana irin wannan sallar guda biyar sannan da ramadan aka koma ana yin asali ita ce target wannan sallar kuma duk da sahun shi duk musulmin da sahun su bai tsayu ba kafan su bai tsayu a sallah ba to ba za su iya tsayawa kuma akan addini ba za su iya hidima ba sai da aka horar da sabbai suka tsaya akan sallah suka yi sallah suka sallaci kafan su ya kafa a sallah to sannan iya tsayawa a fagen yaki amma ba haka ba ana hokora ba wai ina nufin sai an je yaki ba ana wokora a matsalar rayuwa sai ka ce to an matsalar addinin nan fa a kalla sauki ne kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai kawo karamta karamta sai ka zame baya sai ka faɗi kafan ka ba su tsayewa a addini in dai tsantsan kafan ka bai juriyan tsayuwan sallah to kana da matsala istiqama a cikin addini saboda haka a wannan wata ake tarbiyyar mu in akwai matsala sai ka zai ka je can kai ta kasa kuma ba ka da lafiya ba za ka iya ba to ku samu inda ake yi bakin gurgudu kai ka zo jam'a jam'i shi yafi kuma duk kowa ya in bi ya gagara to shikenan sai kai abin da ya sauka Allah ya gani Allah kuma ya taimake mu a kamar da aka saba tsarin karatu mu dai bayan la'asar in an zo bayan la'asar za mu taba karfe nawa ne ya kamata eh, liman karfe nawa ne aka sa karfe nawa za a fara karfe nawa tashi hudu da rabi zuwa biyu da rabi biyar saura kwata an ce hudu da rabi zuwa shida da rabi ko kuma biyar saura kwata zuwa shida daidai maimakon hudu da rabi haka ne a na liman ina masu labarin jikin malam wali to liman bai zo bai fara mana tsarin yadda ake so a yi abin amma dai biyu abin da ake ciki dai shi da mun tashi karfe ne ake tsarin shalwa bakwai saura nawa bakwai saura kwata ko saura shi daga in muka za da karatu saura minti arba'in a shalwa a yayi minti arba'in da kuma ya kamata a amfana da shi in makota ne mutum ya je gida ya ga za a kinsa gida kuma yadda nake yin mana nasiha ya za a kinsa gida mutum ya fi kuma ba wa kuma gida bai zama shi masallaci ya ci gaba da addu'o'i a zuwa rana ta fadi. Ah, Allah ya taimake ba ko hudu da rabi da dan wani abu sai za mu fara in Allah ya yi karfe da kuma ta abin da za a yi tambaya kuma an rubuta a za mu duba ina in ban gane ban mamma liman shi zai aka ina ga zan iya to zan amsa shi in ba zan iya ba ko ban sani ba zan ce ban sani ba ni ba ni damuwa wani an tambaye ni ce ban sani ba wannan bai da ni ba komi in an rubuta zan ce ban sani ba zan ce ban sani ba zai bin mu liman sai in liman ya zo karatu to shi sai ya ansa in bi shi liman ne in kuma an ji gyara a gyara kuma inda ke tsarin karatu mu babu da'awan sani babu da'awan ilimi cewa in an karanta matsala ta daga ita babu wata fatawa a'a kuma in ka tashi mun tambaya ka ce malam wane ya ce ba za a ba tunda shi malami ya za ka kan malam wani ya ce ai ya isa ne shi malam ne ba malam ba ne shi da ya ce shi ne daidai sai ka je kai ta yi tun da kakaji daga bakin malami sai ka je kai ta yi amma in tambaya kake ka tambaye ni hukuncin ne ni in ga maka ne abin da na sani sai in ga ma abin da na sani ka shi ne nan amma an ka ce malam wani ya ce to ba zan amsa ba tunda malami ne ya ce kuma hakaji kai kaji sai kama aiki in baka gamsu ba yana da ran shi ka je ka tambaye shi in ya mutu ko ka yi tambaya sabuwa ya tambaya sabuwa menene hukuncin kaza sai in fara muku gogora abin da na gane kuma duk wanda zai tambaya tambaya dan Allah kada ya murda tambaya a ta gane na gaya muku akwai dai daga cikin malamanmu wani ya mai tambaya banda Allah ya sa akwai wani wurin ya gyara tambayan da tambayan an tabbata ta ba daidai ba tambaya ya yi ce akan sun karfi sunna nan mun shawo mai tashi da aure da gemu wanne ne sunnan shi ya fi karfi da aure da gemu sai malam ce a aure ya ji kaga kaga da kace ko sai wani abokin ji ta alga ta malam mijin turban nan kiri matan shi ne ce in ya dawo gidan nan da gemun nan wala da ta ya je ya aske shi don wajen aikin ka ta ba ogan su na wajen aiki bai da gemu in yi wanka ya sa shadda ya sa hula kaga mutum tana yawo kada ta ganin mazan da suka fi yi. a ofis ɗinsu wanda suke aiki a ƙarƙashin shi in ya sa shadda ya kashe hula wala ya kyau yake yi to shi ta ɗan kame shatan nan in ya sa ba kyau sai ta gane gemu shi ne matsala shi wancan ogan nata a ofis ba yi da shi to da ka idan ya tashi daga gidan nan ya dawo da gemu nan to ko ita dai ko gemu ya zaɓa ɗaya za ta ba gidan nan ku da ya zo mai kai gaya malam gaskiya sai ya gaya mai can ƙarki duba ya gano sai wannan ya faɗa sai ce mishi a yadda kamata ka tambaye ni sai ka ce mun da matanka da manzon Allah wace gaba da wani wanne ya wani ba ka ce mun sunna wannan wani sunna yafi wani ba a matanka da manzon Allah wane ne wani sai ka tambaye ni haka sai in gane kai ma waye tukuna aka yi wannan tambaya da wanda ya maka tambaya akai, yi da matan shi da manzon Allah ne ko na kaga za ka yi maka yi da ba sai in gane kai waye so da haka wanda ya je murta tambaya shi ya murta in ka tashi rubuta tambaya ka rubuta tambaya yadda za a gane in ba a gane ba ka baka amsa ba daidai ba kaji daɗi kaji kai abin da suke so to ba ruwa da. ni aka sanin tambayoyin mu an kawo liman zan ba shi dan yana gaba da ni shi zan ba ga amsa in kuma na ga zan iya mamura zan mamura kuma na ma amsa zan ce maka ba dole sai ka yanki da wannan ba amma ka shedinka Sai ka ce wani malami ya ci. in ka ce wani malami ya ci, ba ruwa na da wannan karatun tunda ya riga ya ce ka je ka aiki kai ka ji Allah ya taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allah muna godiya gare ka da ka mu cikin wannan wata na Ramadan Allah muna roƙonka ka karfafe mu a cikin wannan wata na Ramadan Allah ka azurta mu a zuncin wannan wata na Ramadan Allah ka taimake mu da ayyukan ibada a cikin wannan wata na Ramadan ayyuka kuma ya Allah ka sanya su zama karfafu a cikin wannan wata na Ramadan ya Allah muna tawassuli da wannan ayyuka namu da wannan wata na ramadana da muke ciki da karatu na muke na alkur'ani da wannan azumi ya la ka gafarta mu iyayen mu ka saka musu alheri kai musu gafara ka musu rahama ya la ka gafarta mu iyayen mu Allah ka gafarta musu kai musu rahama Allah ka saka musu alheri malumin mu na alkur'ani da na ilimi da na sana'a ya Allah ka saka musu alheri shugabanninmu ya Allah ka taimake su akan daidai ka kame hannunsu daga zalunci ka kame hannunsu daga zalunci ka haska musu daidai ka sa su dace da daidai ka ba su ikon aikata daidai wannan yanayi na zafi da muke ciki alherin da ke ciki Allah ya sada mu jarabawa da sanin da ke ciki Allah ya kare mu ya Allah muna da bukatu daban-daban ya Allah duk wanda ke cikin wani kunci na rayuwa kowane iri ne ya Allah Allah ka fidda shi wanda ke da cikin wata damuwa ya Allah ka fidda shi Allah ka ba shi yadda zai yi Allah ka tallafa mishi wanda ya sanya wani al'amari a gaban shi na nema wanda ba zai iya ba Allah za ka iya Allah ka tallafa mishi Allah ka agaza mishi wanda ke cikin ni'ima da jin daɗi Allah ka tsare mishi ni'imanka ka tsara buɗe mishi ƙofofin ni'ima ya Allah ‘yan mu ma'aikata wanda suka rasa ayyuka Allah ka taimake su Allah ka kare musu mutuncinsu ka kare mazuriyarsu mutuncinsu waɗanda suke cikin sana'o'i sana'o'in suka samu matsala ya Allah ka taimake su ya Allah ka kare musu mutuncinsu ka kare iyalansu mutuncinsu waɗanda yanzu suka sanya ɗan ba a harkokin sana'o'i ya Allah ka taimake su ka sanya albarka a cikin sana'o'insu ka ba su mafita ka kare mutuncin rayuwarsu da nasu da nazuriyarsu da na 'yan uwansu makota wannan masallaci Allah ka saka musu da alheri Allah ka ƙara ma rayuwarsu albarka ƙara ma zuriyarsu albarka limamin wannan masallaci ma na gurin wani Allah ka ƙara mishi lafiya Allah ka ƙara ma zuriyar shi albarka malam Nuhu wanda da yake taimaka mashi, Allah ka saka mashi da alheri Allah ka ƙara ma zuriyarsa albarka Allah ka ƙara mashi mafita ya Allah ga mu gare ka muna wasu da ayyukan mu na alheri ya Allah ka sanya mu zuriyar mu albarka Allah ka sanya mana albarka Allah ka ba mu fita a rayuwa ka sanya mu gidajenmu da garuruwanmu albarka garuruwan musulmi din da suke a duniya ya Allah ka tsare ya Allah ka sanya musu albarka ya Allah ka ba mu mafita ya Allah ka ba mu mafita ya Allah ka ba mu mafita ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك